sunana madassar muhammad ta bulewa sakatare janar na kungiyar masu sauraron kafafun watsa labaru na jihar bauchi alhamdulillah an gudanar da zaɓe lami lafiya an kare duk da dai bayan gudanar da zaɓen an dan samu dan zanga-zanga nan da can su amerikawa sun riga da sun yi zaɓe sai dai zaɓen ta zo wa akasarin mutanen da suke wasu kasashe daban ba zata an yi tsammanin ita kallabi tsakanin rawuna wato hillary clinton ita za ta ci wannan zaben to amma mu a tunaninmu daga hilarin har donald din idan aka ce wani ya ci wane ne zai taimaki afirka an yi dan afirka ma wato barack obama ba mu ga wani tallafin kirki ba wanda ya wuce dai kawai wannan shirin da yake na koyar da matasa dabarun mulki da sauran sunna to wayannan kawai shine nake tunani a kai sunana almustapha hajji sufi shugaban kungiyar masu kafafen yada labarai na jihar bauchi kuma tabbas kamar wannan zaɓe da aka gabatar a ita ƙasar amerika mu musamman masu bibiyan kafafen yada labarai da kuma ke zama kuma a cikin al'ummu shine al'umma sun ga abin kamar bayan da suka yi tsammani ba mafi yawanci in ga kasa al'ummar nigeria ko afirka in ce kashi tamanin kashi tamanin duk suna tsammanin Hillary za ta lashe zaɓe kuma kusan ita suke don dan da a gidajen rediyo na cikin kasa kan ana tattauna game da zaben amerika za ga jama'a sukan ce kai zai yi guya Hillary bata kai labari ba saboda yanayin halayya da irin ɗabi'u da irin kalamai na Donald donald trump sai jama'a suke ganin cewa wannan mutumin zai yi wahala al'umman amerikan kan kansu zaɓe shi musamman kasan da ake cewa ta waye wajen iya demokarasi wanda sama da shekara ɗari da wani abu a baya tana siyasa to sai ake ganin cewa ai so wayayyu ne sun iya siyasa zai yi zaɓi irin mutumin kamar da zai kai kasar cikin wani yanayi saboda yanayin kalaminsa zai hana baki shigowa a kaza da kaza kyan su ɗabi'a irin na al'umma ma ba zai yi su ba ma'ana kusan kasashen waje ma ba ruwan shi da su to amma mun ji lokacin da ita hillary clinton ta buga masa waya ta masa murna da ya zo zai gabatar da jawabi ya nuna cewa zai duk kasan take bukatar ta mulki da amerika to shi ma yana shirye to sai muke tsammanin cewa halawancan ya yi farfaganda ne a matsayinsa na dan siyasa domin ya juyo da hankalin amerikawa domin su ba shi ƙuri'a kuma Allah da ikonsa sun kaɗa masa fatan mu shine Allah sa duniya ta samu alheri a cikin mulkin sa kuma Allah sa duniya ta zauna lafiya a cikin mulkin sa mu kuma al'umma Afirka da muka zama dama kullun kokon barin mu na America na Russia na China to sai ya taimaka da ya ƙara gangarowa taimake mu ta inda muka gaza wannan shine takeice bako FGGC Bauchi sakataren tsare-tsare na kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na gida da waje anan Bauchi to tsokacin da danya anan shine akwai darussa da dama a cikin wannan zabe da ya gudana a amurka yanzu misali mu da ka ga mu na afirka idan dai da a yi zaɓe tun ma kafin ranar zaɓen za ka ga cewa ko wani shugaba da yake kai ko kuma wani wanda yake goyon baya da ka ga cewa shine yake cin zaɓe amma amurkawa har aka je aka kaɗa ƙuri'a ba a san waye kan gaba ba sai daga baya ne da sakamakon zaben ya fara fitowa shine a nan ne aka san cewa iya eh, ga wanda ake ganin zai ci zaben nan sannan bayan haka mutane suna ta maganganu da dama akan kamar Donald Trump da ita Hillary ina tsammanin cewa babu wani sauyi a tsakani duk manufofin su guda ɗaya ne da Hillary da shi Donald Trump din duk manufofin su ɗaya ne akan Afirka da sauran kasashen duniya kuma sannan bayan haka babu wani abu ne da yake ganin cewa Donald Trump shi shi ɗaya zai juya duniya Hausawa suna cewa karfe guda ɗaya baya ƙara saboda haka sai ya samu haɗin kan wasu daga cikin ƙasashe tukuna wanda kuma ba su ba shi haɗin kai ba babu yadda za a yi misali ya cimma burinsa